To, assalamu alaikum. Amin alaikum salam. To, da muke magana a cikin shirin yau da gobe. Alhaji Sani Abdurrahman san ilimi na tsakiya. Barka da warhaka. Barka ka dai wallahi barka. Yawwa. To dama akwai shirin da muka yi kwanakin baya ko in ce makonnin da suka gabata akan yadda ake ta samun cece kuce tsakanin ilimi a Nijar maganan malaman makaranta maganan gwamnati a yajin aiki nan da can. Shin wace matsaya ake dan mun ji labarin cewa an daidaita wace irin daidaitawa aka yi? To alhamdulillahi abinda ya kawo duka wannan cece kuce duka an zamna a bangaren gwamnati da bangaren abinda muke kira sandika nan duka an daidaita an rattaba hannu bisa yarjejeniya mm. yanzu eh, abin da ya rage kurum daga nan an ba fara duka wanda aka ɗauka mm. mun ɗauki alkawalin daga nan zuwa ƙarshen shekarar nan za mu bi da hanyoyin da ya kamata a bi su duka abin da ya shahi hakkin su dama kun san duka magana magana da ta Allah da komi ya ta daidai eh. yanzu muna cikin kwanje na Christmas eh, suna suna cikin hutu eh. muna diban kayan hutun ne kare nan sauran duka abin da aka yarjejeniya da aka an tabbatar da ita kuma na kwanta ci gaba yadda aka santa da ta daidai hmm. To dama mun san cewa a Nijar ilimi maganan matakin firamare da har zuwa sakandare ah, kyauta ne kuma dole a yi shi. Ah, amma kuma duk da haka zaka ga ana cewa Nijar tana cikin koma baya a maganan ilimi da sauransu akwai wani abu da zaka iya cewa akan wannan to kasan daɗi yawa hmm. saboda wannan alkawali na shugaban kasa ya ce daga yaro daga shekara daga shekarar farin har zuwa shekara sha shida hmm. za a ba shi ilimi kyauta nan kasai hmm. kuma bisa wannan ne ake ka san abun ba karamin aiki ba ne saboda ana samun duk shekara wajen yaro dubu shida waɗanda ke yi. ya kamata ta yi lakwal mm. ta yi makaranta to ana yin duka kokarin da gwamnati ya kamata ana yi mm. dan bunnan komai yawan shi ana ta zuba man da ya kai <laughs> mana kamanin da yi mm. komai yawan shi <laughs> ya ji man ya kare ji man eh haka to shi ne wani bi da an samu wani dan dan latti kadan bu wani abu sai sai ka ga ko ina an tada zanga zanga gabas da yamma gusun da arewa duka wannan kamar rashin fahimta juna ne saboda wasu kasashen mm. da ke gewe da mu yanzu duka ilimi ma ya koma cikin cikin yan jari hujja duka yan waɗanda ake cema masu zaman kansu suke yamu mm. amma muna alkawali ne shugaban ƙasa kuma wannan alkawalin in allah yarda eh, gwamnati na bisa shi mm. za mu ci gaba da ba da ilimi kyauta cikin ƙasar nan To amma ah, kamar misali zaka ga akwai maganan ilimin mata wanda yawanci zaka ga an ce yawanci yara mata ba su cika samun ilimi kamar maza ba yadda ya kamata ana kai su sai ka ga yawanci da kyar suke gama aji shidan primary school. Akwai wani abu da gwamnati ke akan wannan misali don jawo hankalin mutane? Sosai mako na ɗaya muna so matso sakandare muna so matso ta da talaka saboda abin da ya sa mutane ba su mata su ta yi nesa wurin sakandare. Hmm. in suna kusa da uwayensu mata sa'annan suna iya zama makaranta su karatu kuma na biyu akwai tallafi da ake ba eh, mata musamman man yan gajiyayyu mm. sai ana ba su tallahin wani kudin abinci da wani yan saye-sayen kayi kansu na abin ga mm. na mata saboda kar su shiga wata hanya mm. to duk waɗannan tallafin da ake da kuma shi ne yasa yau muna ganin mu muna ganin hasken abin kowace shekara yawan mata na karuwa kamar ka ɗauki jihar yamai mun gani akwai inda mata ma sun sun buɗi maza cikin ajin sakandare kenan abun yana ci gaba sannu sannu kuma ana ci gaba da wannan tallafi ko ina ana kula da lahiyarsu ana muna zuwa muna zagaya kuma muna aika mutane suna rarraba waɗannan kuɗaɗe na tallafi ga 'yan mata don su tsaya su karatu. Eh, amma yanzu misali kamar waɗanda aka ce su yi karatu tun da an ce gwamnatin gashi ta bada shi kyauta kuma an ce dole ka je ka yi idan iyaye ba su sa yara ba kuka ji cewa an ce ai ga wasu gida ba sa kai yaransu makaranta akwai matakin da gwamnati ke ɗauka don ganin cewa lallai wannan yaran ba cuce su ba? A'a ko ina muna galgadi ne ake mhm. san galgadi ne ake ana galgadi kuma yaran su kansu yanzu suna ganin abu kansu. Mhm. yan waɗanda suka tashi tare na tahiya makaranta to su da kansu inda kwai galgadi da ake ma su da kansu suna matsan uwayensu don su ta tafi kamar sauran abu kansu mhm. kenan yau makaranta mu da muka gani dai eh, cikin Nijar ba kamar da ba ne. da sa'an nan sai an zo an na matsa mutane masu aika yaransu amma yanzu uwayen su da kansu sun gane amfanin karatu su da kansu ke jar'in su kai su ko ina ko birni ko ƙauye suna bukatar sosai gwamnati musu makarantu daga na primary na sakandare da ɗaya su karatu ba eh. kamar da bane eh. alhamdulillah to daga karshe tambayar da zan maka mutane da yawa suna zargin cewa musamman a cikin Nijar da muka tattauna da jama'a daban-daban zaka ga wasu suna cewa ai gwamnati ta sa karatu kyauta ko firamare ko sakandare da makamantansu amma kuma gwamnati ba ta bada kuɗin da ya kamata ta bada domin ɗaukar wannan nauyin karatun kyauta kamar kawai suna ne na siyasa me zaka ce kamar wani kuɗi ne ba ta bada ai ta ce za ta yin karatu kyauta ba ta ce za ta ba da kuɗi ba mm. karatu kyauta a ƙirƙiro makarantu makarantu ƙanana na primary secondary su ne ya kamata ga hanyar gwamnati mm. kama eh, waɗanda suke gauga waɗanda eh, kama su sun matsa ne da gauga da gauga na ce ma nan ƙasar yanzu mutane su da kansu mm. akwai inda su da kansu ke ta ƙirƙiro musu secondary za su yin eh, aji aji ko guda biyu za su ɗauka nauyin dokar za su ɗauka abin ga dan dai a yi maza a yi kuma gwamnati sai ta bi daga baya ta gina waɗannan aji aji ɗin da gina duka kalasoshi ta gina eh, birrika abin da hmm. mutane suna sa abin kuma gwamnati na yi hmm. amma na ce ma eh, shekara kamar misali wajen yaro dubu ɗari shida suke jira a yi musu wannan aiki a shekara to duk shekara to hmm. ana yi ana yi gwamnati na yin kokarinta kuma mutanen kasashen waje suna tallafa mu gwamnati suna kama fanni fanni mm. alhamdulillah su ma muna muna muna muna muna musu godiya sosai mm-hmm. su ta ababuwan nan da aka ce ma wanda ya shafi wanda ya kunshi ilimi mm. suna kama mu gwamnati na yin yakin kokarin ta mm. amma a ce gwamnati ta ki bada kuɗi ta ki bada kuɗi ga albashi ne na ma'aikata tana biya to kuma eh, yuka ake bada nan ana bada kayi abun rubutu kyauta duk shekara sai an bada kyauta a ba da malamin makaranta kyauta a ba da abin rubutu kyauta kai har wannan abin da ake shawa ga inda ake rubutu wannan baka abin ga eh, gwamnati tana bada mm. ka san daɗi in yi yawa eh. amma daɗi ne in yi yawa ka san duk wanda ya zagaya kasashen da ke gewe da mu ya ga mm. gwamnati ta saki ta hudda hannunta daga ilimi mm. an bari sai makarantu na kuɗi ke aiki in ya komo baya ya ƙara irin wannan magana amma daga nan cikin ƙasanmu hmm. didibi ake kawo ba a komi hmm. amma ana yi abu da yawa duk ƙasashen da ke gero da mu babu inda gwamnati ya yi kula da 'yan makaranta hmm. kamar nishar yawanci sun fara janya sannu sannu wata ƙasa ma sai ga wajen kishi tasa'in ko tamanin bisa ɗari duka eh, masu mun ko nan gwamnati ne cikin niyya ce ta shugaban kasa a ba yara ilimi kyauta kuma ana bisa wannan kokarin daidai duka gwalgwado abinda Allah ya ba mu duke kasa ana yi kuma na ce ma akwai masu kama mu suna hmm. suna kama mu bisa wannan aiki kasashen waje na masu hannu da shuni. To muna godiya sosai a Malam Sani Abdulrahman sosai da ka samu damar magana da mu a cikin shirin yau da gobe Allah kuma ya taimaka. To an gode.